The issue of uh, whether to retain or to abolish the death penalty. Batun bari ko soke hukuncin kisa wani abu ne da ke cikin tarihin al'adun al'umma, kuma hakan yana da dangantaka ne da dokokin ƙasa da za su iya ɗaukar hukunci mai tsanani ko mai sassauci. wakilin gwamnatin najeriya mr sylvester ebeneza ke magana a wajen taron gabatar da rahoton nazarin da hukumar yancin dan adam ta neman ahuwa ta duniya wato amnesty international ta gabatar mai bukatar kasashen duniya su soke hukuncin kisa dama ai najeriya ta daɗe karkashin mulkin soja da kayi za a yi maka shi yasa irin waɗannan matakan na hukunci mai tsanani ba za su zama abun mamaki ba amma tun da najeriya ta faɗa mulkin farar hula wannan mataki na rungumar sassauci ka iya samun nasara silvesta ya ci gaba da cewa an gano hukuncin kisa bai dakatar da laifukan da ake yanke wa hukuncin ba inda ya cika ta da tambayar we had armed robbery death penalty did this stop armed shin yanke hukuncin kisa ga yan fashi da makami ya hana yin fashin ambasada kawo ibrahim shine daraktan amnesty a najeriya mun yi nazari ne ba ƙasa guda ba ba ƙasa biyu ba yawancin ƙasashen duniya inda yake an rage ko kuma an tsayar da zarce hukuncin kisa an tara laifi ya ragu sosai da a najeriya sanda ake harbe yan fashi su ma aka suka soma suna harbe mutane yanzu in aka koma kuma aka ce duk wanda yake ya saci wani za a kashe shi tana yiwa su ma su ce duk wanda suka sata ko ma wanda ya gansu suna sacen jama'a su ma su kashe shi wannan taron dai bai tashi ba sai da wani mutum mai thank god ebos ya tashi ya yi bayanin wata kotu a kaduna ta yanke masa hukuncin kisa kan zargin fashi da makami yadda bayan shekara bakwai ya samu ahuwa daga sanya bakin kungiyoyin kare haƙoƙin bane adama. because when police arrest a criminal nobody will say commit until police use oga i yawanci mutane kan amince da aikata laifi ne idan 'yan sanda suka kama su bayan gana musu azaba na ga yadda aka kashe mutane da dama a asirce wasu ta hanyar ratayewa kuma na yi imani a waɗanda ba su aikata laifin da aka zarge sun ba ko ma dai ba ta hanyar hukuncin kisan ba 'yan ta'adda kusan kullum sukan kashe mutane da ba su yi laifin komai ba a najeriya wani lokacin sai ka ji jami'ai sun kama madugun yanka mutane yankan rago da hakan ke nuna tsantsan rashin imani da muguntar mugun iri a tsakanin 'yan adam shin kiran wannan ahuwa zai shafi irin waɗannan mutanen nasiru adamali kayan murar amurka daga abuja najeriya alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana ta kowa da ta kare da ta yi aji e an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi karshen zamani ya girma ya zai yabo ko zo mu ga